يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fa’ina a su daƙa alhadisi kalamullah wa aha sanar hadi ya hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhudasatu ha wa kulla muhudasatin bid'a wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin finnar ya wa akwati fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da yake nan tudun wada cikin garin kaduna a kuma wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna nawa ga wata sha tara ga wata ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna addu'a wannan karatu namu Allah ya sa masa albarka yan kwamitin wannan masallaci da suke ta kokari su ga sun samar da yanayi mai kyau da za mu ji daɗin gudanar da karatu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ana rama muna cikin suratul an'am mun karanta aya ta farko to mu tashi daga inda muka kwana na'am Allah madaukin sarki yana gaya mana aikin da yi wanda saboda wannan ya sa shi ya cancanci mu bauta mashi Allah ya ce huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku huwa allazi khalaqakum sai Allah ya faɗa mana sinadarin da ya halice mu da shi yace khalaqakum min tsinin ya halice ku daga yunɓu daga taɓo ƙasa kwaɓaɓɓiya daga gareta ta Allah ya halice ku shine sinadarin da Allah ya halice ku da shi huwa khalaqakum min tinin yace thumma qada ajala bayan ya halice ku daga yumbu sannan sai hukunta wa kowa ajalin sa yaushe zai mutu kowa kamin ya zo duniya sai da Allah ya hukunta yaushe zai bar duniyar garan da zaka shigo garan da zaka fita yabna adama waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yabhakuna surura fa'amal li nafsika an takuna idza mai fi yawmi mautika bahikan masrura dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana ta rusa kuka yan uwa da dangi kuma sun kewaye suna ta dariya suna murna to akwai randa yan uwa da dangin za su kewaye ka suna kuka shine randa za ka mutu to yi ƙoƙari tsakanin shigowarka da fitarka ka yi aikin da kai kuma randa za ka fita ka bar duniya ka fita kana dariya Allah ka sa muna cikin masu barin duniya muna farin ciki Shi ne sun makaba ajala wani an ɗiba masa kwanaki wani satuttuka wani watanni wani shekaru wani talatin wani arba'in wani hamsin wani sittin wani saba'in wani ɗari wani ɗari da wani abu amma dai ko nawa aka diba dai za su kare walau ishta alfan sun ma'alafai ne ba a dahu falabun da min yawon tasiru ilal kabri da za a rayar da kai shekara dubu Allah ya ce a ƙara maka shekara dubu biyu bayan dubun ka samu shekara dubu uku dubu uku za su kare ka koma zuwa ga Allah ashe ba mafita sai dai mu bi Allah Allah ka ba mu iko yi maka biyayya malamai suka ce sun makaba ajala shine ajalin da ya kayyade wa kowa a cikin mutane zai mutu sai Allah ya ce wa ajalun musamman indahu ajalin nan ambatacce kuma shine ranar tashin alkiyama to shi kuma wannan indahu shi kada ya san shi babu wanda ya san shi kiyama za ta tsaya wa ya san wannan Allah da za a samu malamai guda bakwai wannan ya ce kiyama za ta tsaya ran monday wannan ya ce talata wannan ya ce laraba kowa ya canki rana da yan ranakun sun kare sai ta tsaya ranar kaza to wanda ya kan shi ma ƙarya yi don kirga bai san ranar za ta tsaya ba Allah kaɗai shi ya san ran da za ta tsaya za ta tsaya ranar juma'a to wace juma'ar ba wanda ya sani sai Allah la ta'atikum illa bakta shi yasa ya ce wa ajalun musamman indahu ya ce sun ma'antum tamtaruna amma duk da haka kuma sai ga ku kun zo kuna jayayya ana cewa za ku mutu za a tada ku amma ku kuna shaka kuna kokonto kuna jayayya da maganar Allah kai dan adam da tsaurin kai yake tunda dai ba kai ka halice kanka ba ai dole ka yadda wanda ya halice ka ya fi ka sanin me za a yi to idan kuka yi la'akari da wannan aya ta ambata mana menene sinadarin da Allah ya halice dan adam da shi huwa allazi khalaqakum tsaye ne ita wannan ayar ta nuna da ƙasa aka halice mu shi yasa lokacin da shaidan aka ce wa annabi adam sujada yace ba zai yi ba qala ma man'aka yayi astakbarta astakbarta to me ce to Allah rama ya ba mu ta cikin suratul sad to ba mu ta cikin suratul a'raf Allah ka Allah tasjuda idza ya yi dan gari kun ga shedan wanda shi a gabansa aka halicci annabi adam da aka ce annabi adam sai da yace ba zai yi ba me hujjarsa yace ana khairun minhu yace ai na fi shi alheri wannan ita ce mazhabar shedan duk sanda kake jin ba masa a ce wani kai wannan ai na fi karfin shi wani in ana magana mu ke magana kuma wani akara maka Allah ce kai ai an wuce nan ka ku tambayi kowa wannan dan mazhaba shedan ne shi ne yace ana khairun minhu sai wani kiyasi yace khalaqata ne min narin ya Allah ni ka halice ni da wuta wa khalaqatahu min tsayin shi ka halitta shi da yunƙu da laka da ƙasa ka halitta shi bai kamata wanda aka halitta da wuta ya sujada ga wanda aka halitta da ƙasa ba to ai kiyasan na sama akwai kusure a ciki da wuta da ƙasa wa ke kashe wani idan wuta na ci balbal sai aka ɗebo ƙasa aka buɗa mata ko aka ɗebo laka aka danna mata rayuwa za ta yi ko mutuwa za ta yi to kenan wa ke gaba kenan shi kiyasin sa ba ku kuskure a ciki sannan da wuta da ƙasa wa ke amfani idan ana so a raya al'umma da me ake raya su ce kowa ya koma gona ko cewa ake kowa ya kunna wuta <laughs> sai a ce kowa ya koma wuta idan ana so a rusa gida sai a danna wuta kenan wuta tana ruguzawa ƙasa kuma tana me tana ginawa shi yasa duk lokacin da kare na wani hankali kace kafi karfin shi in ba sa ba sai an samu ya ce ka alheri domin kiyasi ne irin na shaidan to amma ala ayi halin shaidan waɗanda shi yana na aka halicci annabi adam ya faɗi sinadarin da aka halicci annabi adam da shi Shi ne an halicci annabi adam da me da humbu bisa wannan ne wasu malama suka ce to abinda qur'ani mai girma yake nufi da yake huwa allazi khalaqakum min tinin to waiwaye akai a don tafiya ana ba mu labarin asali ne mu duka mu ƴaƴan waye yayan annabi adam annabi adam kuma da mai Allah ya halice shi da yumbu Allah ya halice shi kenan mu ma da yumbu Allah madaukin sarki ya halice mu shi yasa ka ce huwal ladhi khalaqakum min tinin ina fata an gane wannan ah to kuna karanta ayoyin alqur'ani mai girma za ku ga ayoyi da yawa sun nuna da digon mani Allah ya halice dan adam da me halice shi da digon mani nan kuma sai ce ya halice shi da me ya halice shi da ƙasa ya za ka gane wannan Allah rama a cikin suratun hali. Allah ya ce kalakal insana min nulufatin to bannan jaka cikin suratu yasin awalam yaral insana awalam تطلقا سوره ابات قتل الانسان قتل اها تو بنده سوره الانسان Uh-huh. wannan je ka suratul kiyama Allah ramma ai sai ka je can da bakin boda yawa aha yawa to da aka taje kaso su ɗariƙi a muje can ƙarshen sura ne zurin insan aha yawa aha falyanzurin insan mimma kulika <laughs> to ka zo daga ina ke fitowa kursa kursa kursa kursa in kuka kalli na ayoyin gaba daya sinadarin da Allah ya ce mana idan adam da shi shine me shine digon mani a suratul nahl yace kalakal insan min nutfa ya halici dan adam daga me daga digon mani amma abin mamaki dan adam da aka yi digon mani kuma fa iza huwa kasimun mubin sai ga wayo ke jayayya da Allah wai da rashin kunya ma fito karar da Allah yake jayayya Allahu akbar kaji ayin nan malaka ma a Najeriya aka saukar da ita inda zaka samu tun ya fito ya ce shi ba Allah ya yi shi ba shi shehu ne ya halice shi wannan akwai rashin hankali ko ba rashin hankali wai wa halitta shi shehu wa halitta shi shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abun da zani yau shehu kai ka sanya ni tun da kai ka ƙaga halittar cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗaya ne ka ji arne da ya zo wannan kafircin nasa ai ko auna bai wannan kafircin Allah ya ce kalakal insana min fatis fai za huwa khasimun mubi Allah ka gafarta mana a suratu yasin sai Allah ce awa yaral insan shi mutum baya gani ne anna khalaqnahu min nutfatin lalle mu mun halice shi daga digon mani amma fa iza huwa khasimun mubin sai gashi kuma a fili yana jayayya da Allah amma dai menene sinadarin da aka halice dan adam da shi digon mani inji Allah digon me mani a waccan ayar Allah ya ce qutilal insanu ma akfara wadan adam kan da yake kafirci ga tambaya ji Allah min ayi shay'in khalaqa daga me aka halice shi daga me Allah ya halice shi sai Allah ce min fatin. daga digon mani ne khalaqahu ya halice shi fa qaddara bayan halice shi kuma ya kaddara masa kwana nawa zai yi a duniya numfashi nawa zai shaka naira nawa zai samu lomato nawa zai ci kofin ruwa nawa zai sha ina da ina kafarsa za ta taka ina duwawunsa za su zauna ina haƙarƙarinsa zai kwanta tela ne ɗan kasuwa ne ciyaman na lokal gamman gwamna sanata ɗan dako ɗan acaɓa alaramma mai tamziri ɗan agus ɗan hattara ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan duk a ranar Allah ya ƙaddara wannan shi ne min fatin kalakahu fa ƙaddara Allah ya ce sun masabila sannan ‘yar hanyar nan da ake fitowa a zo duniya yan matsatsiyar hanya Kalli inda jariri ke fitowa kaga ikon Allah ka ganshi da rusheshen kansa amma ta nan ya fito Allah ya ce yassara wallahi shi ya sauƙaƙe ya fita lami lafiya da bai sauƙaƙe ba da da shi da uwar sai dai a yi haihuwa guzoma, ya kwance uwa kwance amma Allah cikin sauƙi ya fi da shi shi ne malaman tsubu da rashin hankali suke wai a rubuta mata ya furuji min bainar sulbi wata ra'i wai sai wai maganin naguda ke ta ayar dan san ita min bayin sulbi sulub sulub sulub ya rage to amma dai daga me aka halitta dan adam daga digon ne. wacce ayar Allah ce 'Ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi wacce ayar yake falyanzur al-insan min makulik? dan adam ya duba ga da me aka halice shi sai Allah ya ce khuliqa an halice shi ne min ma'in daga wani irin ruwa dafiq mai tunkudan juna yayin da zai fito mai tunkudan juna yayin da dan adam zai release mani zai fito zai ji shi yana tunkudowa ne ba kamar da in zai fitsari ba zai ji ya taho kamar an bude famfo shi wannan zai rinka tunkudowa ne ka gane magana babba ce shi yasa zai girgiza jikin dan adam tun daga kwakwalwar kansa har kafafunsa ba inda ba zai gane wani abu ya faru ba shi yasa musulunci yace to tun ko ina ya san abin da ya faru ko ina sai yayi wanka sai an jika shi da ruwa wanka za ka yi gaba daya saboda jikinka babu inda bai san abin da ya faru ba kenan daga mai aka lice shi da digon mani wallahi dukkan da ramma. da ni da mai fassarawa kumare kurame da Alhaji Tukur Isa da gwamnan jihar Kaduna da General Buhari da Inyasi da Abdulkadir Jailani da shehu tijjani da Sairina abubakar da umar da usman da da trump da duk wanda ka gani a duniya da wanda aka lice shi babu wanda bayan da aka lice shi ba ke min nutsufa daga me daga digon mani to ga wannan ayyar ta faɗa mana digon mani aka lice dan adam ai da Allah rama kuma ya karanta mana an halici dan adam dindin din daga ƙasa to wannan ne ya kawo malamai suka ta kai goro suka kai mari sai suka ce tunan da aka ce an halici dan adam daga ƙasa to an yi wawaye ne a don tafiya kakanmu annabi adam da me aka halice shi da ƙasa aka halice shi tunda shine asalin mu to mu ma duka da ƙasa aka yi mu magana ta farko da malamai suka kenan magana ta biyu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce an yi mu daga ƙasa kai da ake daga digon bani, ai mahaifi ya samu bane a jikinsa har ya kwanciya ta aure da iyalansa aka haifi hanyar da bi samu da ake abinci ake ci ya narke wani bangare na abincin a ɗauke shi ya yi sinadarin bani da shi to idan daga abinci ne shi kuma abincin a yake shi a ƙasa ayyuka daga mani mani ya samo asali daga abinci abincin ya samo asali daga ƙasa kenan daga ƙasa aka yi ka hausa suka ce sanin asali shi yasa kare ci alli wato shi kare da tsaye dogon tunani sai gano ai alli chok asali da kashi ake yin sa kashi kuma abincin waye abincin kare ne ce to ai wannan tunda asalin sa kashi ne ai babu matsala sai ya fara gurguran chok ne ake mamaki kai kuma kare me ya hada ka da alli yace sanin asali <laughs> ana kare ya gaskiya ko bai gaskiya ba ana kare ya gaskiya to akwai magana ta uku wacce ta fi duk wayannan guda biyun karfi ta fi wayannan duka guda biyun karfi Abu Nu'aym ya fitar da hadisi a cikin Al-Hilya hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin ya zo da sigogi da yawa da ruwayoyi da yawa yayin da digon mani ya shiga cikin mahaifa miji ya kwanciyar aure da matarsa ya sa mata mani mani ya shiga cikin mahaifarsa to Allah zai turo wani mala'ika zai sa mala'ikan ya ɗebo ƙasar wurin da mutumin in ya mutu za a binne shi a nan za a ɗebo ƙasar duk kewaye-kewaye kuma nan za a binne ka inda aka ɗebo wannan ƙasa idan aka ɗebo ta sai a haɗa ta da wannan mani sai a gauraya bayan ya gauraya a lokacin zai tambayi Allah ya ce ya rab mukhallaka am gairu mukhallaka wannan digon mani da aka masa mis da wannan ƙasa kana so ka halice shi halitta da za ka rayu ko kuma tun a ciki kake so a yi ɓarinsa ba sai ya zo duniya ba in Allah ya ga dama ya ce a mukhallaka Allah ya ga dama ya ce me gairu mukhallaka an gama ba za ba ka zo duniya balle kai mana rigima adu sai da ka zo duniya ne duk da ka kirkiro ta daga nan sai ce ya Allah ɗaya kake so ko biyu idan 'yan tagwaye ne Allah ya ce tagwaye a watar wayar Allah zai ce je ka duba unzur fil je ka duba cikin lahul mafuz in ya je duba a lahul mafuz zai samu dukkan biography da yanayin rayuwar da wannan mani za ta rayu ya Allah kwana nawa zai yi a duniya ya rubuta wace sana'a zai yi tela ne sai a rubuta abincinsa Allah ya ce zai samu miliyan kaza a duniya bai sai wuce inda aka ce zai samu ba duk sa shi za za ga mutum ba sana'a da bai ba amma ya gagara yin kuɗi saboda shi bai gane iya abin da Allah ya ce zai samu zai samu ba ya yi takin zamani ya yi ina da fatar buhu ya yi black market ya yi white market ya shiga siya duk ba inda bai furbuta ba amma duk ya gagare yin kuɗi saboda iya abin da Allah ya kaddara zaka samu tun a ranar an rubuta to za a ba shi tarihin wannan bawa tambaya ta ƙarshe ita tafi kowace hatsari zai ce ya rab a shaƙiyun amsa'i ɗan wuta kake so ka halitta ko dan aljanna in Allah ya ga dama ce ku sa mashi dan aljanna an gama in Allah ya ga dama ya ku danna masa ɗan wuta Allah ka tsare mu to kun ga wannan manini sai da aka hada shi da mai da ƙasa shi ya sa ubangiji ya ce ya halice mu daga mai daga ƙasa saboda manini sai da aka hada shi da ƙasa wannan ne da sa za ka ga mafi yawan ayoyin alkur'ani mai girma in sun zo magana halittar ɗan adam sai su nuna an hada mani da mai an hada shi da ƙasa ina fata an fahimci wannan duk sanda suka zo magana ne halittar dan adam sai su magana akan cewa an kawo ƙasa sannan aka kawo me aka kawo mani Allah rama suratul mu'minun Allah ya ce laqad khalaqana al-insana min sulalatin sai ake kaka Aha. Allahu akbar. Wani aiki sai Allah. ahsanul khaliqin to Allah ran ma je ka suratul hajji ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al Mm. mm. خلت من كل زوج بهيج tsalar mabannan daga cikin sosul gafiri huwa lazi kalakakun min turabin summa min nudufatin summa min alakatin summa min mutugatin

turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min uhm. <laughs> a so ta fadin rikin eh, alhamdulillah fadin da samawati

Aha. Uh-huh. to ku je gaba Why? Mhm. yawa Mm. ka zo ɗan gari بنا على رما جاء سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره قال لهم yayi full stop full stop full stop full stop ku kalli sai yake wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana duka in sun zo jin halittar dan adam sai su ambaci sinadarai guda biyu wani sinadari da wani sinadari ƙasa da kuma me da kuma ni a waccan ayar ta cikin suratul mu'minun Allah madaukin sarki ya ce wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin Hakika mun halici dan adam daga sulala na yumbu me ake ce sulala na yumbu shine yumbun da babu wani sirki a ciki yumbu da yumbu ne garare ya garau babu wata ciyawa ko wani abu da aka sa a ciki ina fata fahimci wannan tataccen yumbu da ba a masa sirki da wani abu ba ba a sa masa takin zamani ba ba a sa masa takin dabbobi ba ba a sa masa ciyawa dan ayyabe ba yumbun tataccen sa Allah ya ce daga wannan ne muka halitta dan adam sai Allah ya ce summa ja'alnahu nutfatan sannan sai muka sanya shi digon mani Sai ƙararin maki a wani mazauni tabbatacce amintacce wanda in an aji abu lahiya lahiya shine mahaifa Allah ce sun summa khalaqana ta alaka daga nan ɗigon maniyin nan wanda ya samo asali bayan an sa ƙasa ita ce asali sannan sai me sai mani to wannan kuma sai Allah maɗaukin sarki ce sai muka canja shi sai koma jini yayin da mani yake cikin mahaifa bayan kwana arba'in zai canja koma me jini kamar da hadisin Abdullahi da masu ya tabbatar fakalakanar khalaqanal mudga wannan digon jinin kuma sai muka halittu tsoka da shi bayan kwana arba'in. fakalakanar fa khalaqanal izama wannan tsokar kuma sai muka halittu kashi da ita inji Allah Fakasaunar izama lahama Ƙashin sai muka lullube shi da nama inji Allah ma'an sha'ana khalqan akar daga nan sai muka ta da shi wata halitta ta daban wacce ba ta kama da maniyin sanda yake maniyin ba ba ta kama da jinin sanda yake jinin ba ba ta kama da ƙashin ba ba ta kama da tsokar sanda take tsoka ba sai ga ya koma ɗan adam ga hannuwa ga ƙafafuwa ga fangara fangaren kunnuwa ga tumbi ga hanci ga idanu ga baki ga gashi ga kwakwalwa ga tumbi ga saifa ga jeka da shi ga sai ga shi ya sake komawa ɗan adam halitta ta ɗan adam Allah da kansa yi wa kansa kirari yace fa a ahsanul kaliki albarkatunsa sun yawaita shi ne Allah wanda fi kowane mai halitta iya kyautata halitta shi ne Allah a ayar da Allah ramma ya karanta mana ta suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan hannasu ya ku mutane in kuntun fi raibin min in dai kuna kukun da kuna kamar tashin alkiyama ba gaskiya ba ne, to ku kalli yadda aka halicce kuma ai yayi kama da yadda kiyama take fa inna khalaqnakum min turabin mun halice ku daga ƙasa thumma min nutfatin sannan da digon ne? mani thumma min alaqatin sannan daga gudan jini saran jini thumma min mudga sannan daga tsoka Allah ya ce mukallaqatin wa ghairi mukallaka da wacce aka cika halittata da wacce ba a cika halittata ba Allah ya ce muna yin wannan ne linu bayyana lakum domin mu bayyana muku Allah ya ce wa nuqirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na shawo abinda muka ga dama ila ajalin musamma zuwa ajalin da muka ga dama wani a haife shi wata bakwai wani wata tara wani wata goma wani sha ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyu wani shekara uku wani ma shekara hudu akwai makwabci imam malik matarsa duk shekara hudu take haihuwa in ta ɗau ciki sai ya yi wata hudu kamin ta haihu ba wani shekara hudu ke kake samun ciki ba ciki in ta ɗauke shi sai ya yi shekara hudu kamin ta haifi ciki shi yasa mafi yawan yaran da ta haifa kowane da haƙoransa ake haifu shi tun a ciki ya gama fidda haƙora da ya zo nuna an nika masa kashi sai ambaci sunan Allah wani ƙirru ma na sha'u ila ajalin musamman Allah ce sun manu kurjikun ɗifila sannan sai mu fidda ku kuna jarirai daga nan ku ta ƙara girma sun mani tablugu a shirda ku har ku kai ƙarfi ya cika ka ga gabjejen matashi wannan ya tare hanya ba wanda ya sai wuce kamar ba shi ne shekaran jiya shekaran jiya da ake sanya shi a kwali ana terere ya za a koya masa zama ba Allah ce famin ku man yi ta wafa min qablu daga cikin ku akwai wanda kamin ya zama matashin sai Allah ya karbi rayuwar shi ko ba haka ne wa min ku man yi radu ila ardhil da kai la ya'lamu min da ilmin shi'a wani kuma Allah zai bashe ta shekaru tun yana shekara hamsin ya kai sittin, saba'in, tamanin, har ya fara yawan mantuwa har ya kai ɗari da ashirin har ya kai ga yaro ne har ya shiga shekarun biri in ka kai shekarun biri sai sa ido sai a wadanda da jika shi ma ba a gaya mashi ba kuma yana gidan don an gaya mashi ma bai san me ake yi ba in ya ce ya naga mutane sun cika gidan a ce auren inno ake yi ya ce inno a nan gidan take sai ka manta da ita ita ce yar ta asubi to wace ce ta asubi ya riga gama rudewa wannan lokaci da kai la ya alaba min ba da ilmin shi'a wata ran sai ya fitsari ya sa ihu ya ce ga maciji bai san shi ne ya fitsari ya malalo ba shekaru sun kai shekaru to ai idan ka kalli yadda Allah ya halice ka har ka kawo matakin da ka kawo ya kamata ka yadda in ka mutu Allah zai iya tara ka kun ga wannan ayar ma da aka ambaci turbaya aka ambaci ƙasa sai aka ambaci me sai aka ambaci mani saboda hada su da aka yi a waccan ayar cikin suratul ghafir Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min turabin Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya summa min nutfatin sanan daga me digon mani summa min alaqah nan ma da aka ambaci digon turbaya sai aka ambaci mai digon mani saboda hada su da aka yi a wannan ayatun cikin sotul fadir Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma ja'alakum azwaja Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya sannan thumma min nutfatin sannan daga me digon mani nan ma aka hada digon mani da me da turbaya a wancan ayatun cikin sotul kahfi wanda yake yi wa wanda ya wa Allah wa'azi Allah ya ce ƙara lahu sahibu shi kan gararren sai abokinsa yake cewa da shi wa huwa yuhawiruhu yana jayayya da shi yace masa kafarta akafarta zai kalakaka min turabin yanzu ka kafircewa Allah da ya halice ka daga turbaya summa min dufatin sannan daga digon mani summa sawwaka rajula sannan ya daidaita ka ka zama cikakken mutum kenan kun ga adam ma da aka ambaci digon mani sai aka ambaci me sai aka ambaci ƙasa saboda hada digon mani da ƙasa da aka yi a farkon halittar ɗan adam amma wace ƙasa ake ɗebowa ana ɗebo ƙasar da a nan ne za a binne mutum lokacin da ya mutu wannan ne dalilin da ya sa a cikin wannan aya da alarama ya karanta mana a cikin suratul an'am Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tsini Allah shi ne wanda ya halice ku daga ƙasa ban sani ba ko kun mun gane ma'anar abinda Allah yake nufi da ya ce ya halice mu daga me daga ƙasa idan ba ka tattara ayoyin gaba ɗaya ka haɗa su ka fahimce su ba sai ka ɗauka ma Qur'anin akwai tuka da warwara na an ce huwa allazi kun min dini na an ce min nutfatin fa qaddara na an ce wane ne wane ne to da me Allah ya halici mutum kenan a ayoyin ne sai ka san su ka hada su gaba daya ka dauko waɗannan hadisan ka hada ka fassara su sai su baka sakamako natija sai ka ji kanka ya waye ka zama dan birni yanzu a cikin alkur'ani ka gane me Allah madaukin sarki yake nufi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce summa qada ajala daga nan kuma sai Allah ya hukunta wa dan adam lokacin mutuwar shi na'am sai ka je ka kashe mutum gaugawa me kake yi inda yar ka samu nasarar kashe shi to dama ranar Allah ya zai mutu kenan lau sabar alƙatil lamatar makatu da mai son kashe wani ya yi haƙuri da ba sai ya taɓa shi ba ya mutu da kanshi yanzu gagar haƙuri kai yasa ka je ka kashe shi ka shiga bala'in da baka san kansa ba ranar tashin alkiyama kai Allah ka gafarta mana kowa a cikin munin randa aka sa maniyinsa a cikin mahaifa a ranar aka ƙayyade masa kwanakin da zai to sai dai waɗannan kwanaki suna ƙaruwa ko ba su ƙaruwa malamai su yi magana guda biyu wasu malamai suka ce Allah yanka maka shekara arba'in baka wuce shekara arba'in da shekara arba'in ta cika dole kai me dole ka mutu me yasa saboda irin waɗannan nasosi da sauran nasosin da suke nuna rai ba ta wuce ajalinta wasu malamai suka ce Allah yana karawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa guda biyu da suke karawa mutum tsawon kwana abu na farko biyayya ga iyaye biyayya ga mahaifa yana iya sa Allah ya kara maka tsawon kwana abu na biyu sada zumunta sada zumunta na daga abin da ke sa Allah ya karawa wa bawa tsawon kwana kenan idan kana buƙatar ƙarin tsawon kwana kyautatawa iyaye sada zumunta saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana waɗannan abubuwa suna ƙara tsawon kwana bisa wannan ya zama malamai suke magana guda biyu wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tsawon kwana kwanakin naka ne za a ƙara da Allah ya yanka maka za ka yi shekara talatin ne a duniya sai ka mutu sai ka rinka sada zumunta kana bin iyaye suna Allah ya maka albarka Allah ya raya ka rayuwa mai kyau suna ta buga maka addu'a Allah sai ce a je lahul mahfuzu a gyara da shekara nawa ne talatin Allah ce to ku sa times 2 ya zama shekara nawa sittin din nan sai ka yi su a duniya ba mai iya hana ka yi da talatin aka ɗiba maka me ya jawo aka ƙara maka shekarun saboda biyayya ga iyaye da ashe matasa da kun san amfanin biyayya ga iyaye da ba a yi wasa na ita ba wani abu mai daraja a cikin ibada da za ka yi wa Allah Allah ya gane ka gode masa kamar yaga kana kyautata wa iyayenka matasa kada a yi wasa wajen kyautata wa iyaye kada a yi wasa wajen sada zumunta yanzu mu zumunci ya zama abin da ya zama a halin yanzu yanzu in baka da kokobowa zai sadar maka da zumunta da cewa yake zumunci a kafa yake amma yanzu an canja an ce aljihu yake in baka da sisi kadin kama sai aure da yarsa bai gaya masa ba in kai magana ce kai yayi matsala kake nan komai idan an yi baka nan sai ka ce bai yi ba to me kake nufi to amma gaya maka me zaka yi yana ganin cewa da zaka yi Allah ya albarka kamar aikin banza ne kamar Allah ba zai saurare ka yi sa albarka a ciki ba amma in kana da kuɗi za a wadar da ita wallahi ba yar ka ba ko yar yayanka sai an jira ka kaga an zo ana magana ya me ke tafe da ku magana auren ta sallah muna so a gama maganar nan a daure a bada aurenta a ce bada aurenta yi eh, ina mu ina bada aurenta a mai bada aurenta yana Abuja famanan sakatare ne a ma'aikatar aikin gona sakatare na ne ku jira akwai tsammanin zai zo karshen wata sai ya zo a zo gaban shi a bayani yar yayan ce fa amma ana jira sai ka zo daga Abuja saboda kai za ka yi gado kai za yi wardrobe kai kai ake jira ka ce ka bada ita amma idan baka da ko kobo a cikin family wannan zumunta da Allah ya ce a tsare maka ita ba za a tsare maka ita duk al'ummar da rayuwarta ta zama haka wannan al'umma sai ta lalace saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suna karawa wasu malamai suka ce a ƙarin shekaru da ake magana ba shekaru naka ne za a ƙara ba Allah ya ɗiba maka shekara talatin tun ran da aka ɗebo talatin ɗin nan ba za ka wuce ba amma in kana biyayya ga iyaye kana sada zumunta sai Allah ya ce talatin ɗin a bulbula mata albarka sai ya zama a shekara talatin ɗin nan idan aka lissafa aikin da kai ɗan shekara sittin bai yi shi ba da za a ɗauko sallan nafila da kai a shekara talatin azumin nafila da kai a shekara talatin sauƙar ƙur'ani da kai salatin da kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hailala da kai tasbihi da kai haukala da kai tahamidi da kai sadaka da kai zumunta da kasadar kyautatawa makwabta da kai tarbiyyar iyali da kai tarbiyyar 'ya'ya da kai ayyukan alkhairi da karin kai a wannan shekara talatin din sai a tara 'yan shekara sittin sittin guda sittin kaɗin su babu wanda ya aikin kwarai da kai a shekara talatin Allah ya ƙara maka ko bai ƙara maka ba wasu malamai suka ce da aka ce sun maƙaba ajala to wannan ajalin ba a ƙara shi sai dai a ƙara maka me a ƙara albarkar wannan ajali da aka ɗiba maka daga nan sai Allah ya ce wa ajalin musamman indahu to shi kuma lokaci na ƙarshe wanda aka ambata yana wajen Allah Allah shi kaɗai ya san sa menene wannan lokaci muka ce shine ranar tashin alƙiyama ita ranar tashin alƙiyama sanda za ta auko babu wanda ya shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda suna ciniki wannan ya saya wannan ya sayar wannan ya miƙo kuɗi wannan ya miƙo hannu zai karɓa ya miƙo abin da aka saya kamin wannan ya karbi kuɗi wannan ya karbi a atamfa an busa tsaho kowa ya faɗi matacce a wannan lokaci za ka samu wani yana gyara tafkinsa inda yake share dabbobinsa bai gama gyara tafkin ba balle ya koro dabbobin su sha sai a hura kaho. haka za ta zo bagatatan ba wanda ya shirya wani na kasuwa wani na gona kowa da inda yake Allah ya ce duniyar haihuwa da mutuwa da ake ya isa ka a hura kaho a yi ƙurin duk duniyar kowa ya mutu ana so ta ƙare ta zo the end kamar ɗauke wutar lantarki duk duniya Allah ya gama da kowa daga nan fara me kuma an shiga rikita rikita ta tashin alkiyama a lokacin in ka bi Allah ka bi Allah idan baka bi Allah ba baka bi Allah ba ya rage naka Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya kuma wallahi duk wanda zai dare ka daga nan duniya ya ce wani kiyama ta tsaya ba matsala ko kana ina kallon wani clip wani yana yi wa shehunsa kirari yana ku ne ƙauyawa kuna wahala da kanku da sallah kullun sallah ku ta zama da yin waye da sunan kuna azumi aikin banza kuke yi in aljanna kuke nema mutun jiya muke cikin aljanna mun riga mun ce wannan wurin in aljanna kuke nema kawai ka so shehu da ka so shi kawai an riga an gama ka zama dan aljanna da za ka yi ta sallah har goshin ka ya huje amma ba ka kauna shehu muka je gaban Allah wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko Allah ya ce ka shiga aljannar mu za mu tsaya gaban Allah mai tawaye mu tada rikici mu ce ba mu yadda ba kuma dole Allah ya saurare mu wai mutum ne yake faɗin wannan saboda rashin kunya wa idan kuma kana ƙaunar shehu ko ka ce ba za ka shiga aljanna ba da tsiya tsiya za mu ja ka sai mun tura ka cikin aljanna ku ga yadda aka ruguje aka rushe musulunci gaba ɗaya daga na aka ɗauki mutane daga bayin Allah aka mai da su bayinwa cikin wannan sati wani yake tambaya na waya ya ga wani shehu yana alwala an zo da tire an tara a ƙasa yana wanke fasan ƙafasa da kaushin ƙafasa ana tarawa a tire wai bayan an gama aka juye a kofi wa mutane sun yi layi in an baka tashi to kai bismillah wai saboda za ka sha ruwa mai daraja ruwan alwala wani inda ya jika kaushinsa har ka je typhoid ya kama ka a banza da wuce idan aka samu wannan addinin musulunci wa ajalun musamman inda indahu thumma amtun tamtarun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum astaghfiruka wa atubu ilayka